A yau kuwa dandalin VOA ya samu bakoncin Amina Muhammad wata matashiya mai sana'ar wasan kwaikwayo wacce ta ce burinta ta shiga makarantar koyon wasan kwaikwayo amma matsalar kuɗi da wanda zai taimaka mata ke ci mata tuwo a ƙwarya a wannan sana'a tata. Ku biyo mu domin jin koya aka yi Amina ta fara wasan kwaikwayo. Yanzu dai ina yin radio drama ne. Radio drama. Eh. Kamar a gayyace ku ku yi drama na eh. radio. rubuta muku ake yi um, script din kafin fi yi radio drama ko ko kaka kuma wani irin drama wani irin topic kike yi ko ko wani ya shigo hannu eh to ya danganta gaskiya dan wani lokacin idan abin zai yi kamar da yawa mutane kamar in sun kai kamar mutum hamsin har wani lokacin zaki ga mutum ɗari to rubuta script ɗin ake amma gaskiya akwai wa'anda zan ce miki tsintattu daga cikinmu wanda kawai idan an karanta miki yadda labarin yake da kanki ke kuma zaki karaitin wasu abubuwa ki ƙara saboda yadda zaki ƙara wa abin armashi kamar yanzu ke eh. kawai daga an ce miki za mu yi eh, drama ne za mu yi drama akan kaza ba sai an rubuta miki ba kawai abin zai zo miki kawai ni ba sai an rubuta ba koya kawai aka ce min za a yi drama ne akan kaza to na san kawai role din da zan yi kawai na san kuma zai tafi daidai kuma sai kalmomin su zo miki a kwakwalwa kawai ni dai zan tsinci kawai na yi ma ina faɗa ne <laughs> kamar shekaru nawa kina wannan harka ta drama mun mm, akalla gaskiya dan ya ce tun ina secondary school na fara stage drama ina yi na hausa ina yin na turanci hmm. akalla kuma lokacin ina yin na larabci ma to hata larabci hmm. yare uku gaskiya ne um, kin karanci drama eh, theater art ne ko ne gaskiya ni kawai zan ce daga Allah na samu wannan abu me ne san zaman karatun ki oh, to yanzu da ina da diploma in banking and finance hmm. kina aiki da wannan karatun da kika yi Eh, na fara aiki da shi amma na samu matsala da bankin da na fara aiki da shi sakamakon jinyar mahaifiyata ne a asibiti sai bana zuwa aiki. To daga nan sai na samu matsala da su kuma gaskiya ban kara ma neman aiki da su ba. Yawan wannan drama da kike ya ishe ki? Ya ishe ni. Yanzu nan naga kun yi drama aka baki role kawai a take naga kun yi. Mm. mai saurari sosai ya sani shin yau da gobe ne ya sa kawai nan da nan daga an ce miki kaza kin iya ko ku kaka eh to ni ma dai zan iya cewa yau da gobe ne ko kuma in ce baiwa ne kawai daga Allah muna zancen shekara nawa eh to yanzu dai ina jin ya kai shekara kusan bakwai kenan fa da wannan drama mm. to kina da burin ki karanci wani abu da ya danganci harkokin drama wasan kwaikwayo gaskiya ina da buri sai dai kawai dai ban da guidance ne Baki da me? Ban da wanda zai tsaya mu, amma ina da wannan burin. Ban gane ba ki da wanda zai tsaya miki ba. Ah, kin san yanzu karatu za ki ce si dole sai kana da wani tsayayye da zai tsaya maka yana buƙatar financial problem da waye-waye to ni kuma gaskiya a yanzu ba da shi don ya ce ni ba da uwa ba da uba ba da kowa ki san yadda sana'a take yau ka samu gobe ba ka samu ba hmm. to wannan sana'a da ke ai ana biya ki shin na kan ga wasu mata idan suna burin abu za ki ga da kansu in suna da wani abu suna iya ɗaukar nauyin kansu ke ba za ki yi haka ba haka ne ina da abubuwa da yawa gaskiya mm. saboda kin ga ina da ƴaƴa nawa na kaina marayu ina da ƙanni na taɓa aure ina da yara guda biyu mm. kuma mijina na mara suwaye likewise ina da ƙanne domin ni ce babba a gidanmu kuma nake ɗaukar responsibilities su to kin ga kenan abubuwan yayi min yawa ba zan iya ɗaukar nauyin kaina ba tunda ina ɗaukar nauyin wasu to um, me burin a ɗan gangan lokaci misali mm, ni dai yanzu ba da babban burin da ya wuce a ce yanzu Allah ya zaba mijin na ya aure da zai rike ni akan akan aiki buri na kawai ni yanzu ai yanda da nake dan yin wa'annan abubuwan yanda nake samu nake daukar nauyin wa'annan na kasar ni wallahi shikenan alhamdulillah to madalla ta kara da cewa babban abin da zai hana mata ci gaba da karatun koyon harkar wasan kwaikwayo bai wuce rashin madafa kasancewar da kudaden da take samu tana kula da 'ya'yanta guda biyu da mijinta ya rasu ya barta da su da ma wasu daga cikin 'yan uwanta baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya